wannan maganar hukunci ne mai harama ne na saba sharaka da kafa tarko da bikini awo disabuki wanda an kafa shi ga mugayen taboyi musamman shi ko kuma tabo igiyar su mugayen dabbobi. Aina za a samu cije sabo'u ka fi da sabu ko da zama da dabbobi wanda suke masu sauƙin kai ana ya da shi tun da kaga maciji shi ma ya kai maciji ya sai tarko akwai wanda za ka gan shi kai wannan ba zai da ku ko harbi da dukiya daga nesa harbin kibiya ma akwai haɗari ka talla masa kibiya ƙarshe ya gano ka kuma duk wanda ko maciji ga ko maciji neman kai zai amma to bindiga ce in dai lafiyewa ce za ka yi masa lugudi amma ba shi ma ba harbi ruga ba harbi ruga da wani macijin da harbi duk da dai mutanen da suna iya harbi aile saboyi to dai shi mai harama da hajji ne ya sa talko قلت أرأيت nasa نسبه مهرم sun ne harama da hajji ya sa sharakan tarko izda'ibi au lissabu'i khafahu ala nas ala ganami ya je tsoronsa akan dabbobinsa kaga ana cewa nesa tana haɗiyan shi da haɗa akuya wannan akuya wannan za a samu nesa tun da hakan samu in ta rika shi jigiya ko farkon da dama ga manyan da su kaga kana jin tsoro ya ɗaukar maka akuya da kamar yadda kaga mai au mai kaji manyan manyan mace zai na masa ta'adi don zai suna kai yana shage kwam shi ne lukwai lukwai ya kuma a baka na fara zaga in ya matsa kila ana iya sa masa tarko a ce shi kuma tarko sai so suka san tarko amma dai na tabbatar yana da tarko kare na tsoro wa dabbobinsa Hau ala da dabbati wancan ganin wannan dabbobinsu jakuna na shiga ciki shanu na shiga ciki Hau ala nafsihi ko yana koyarwa ta shi karan kansa wa sai fihi saydu zabi ko bare wata fada ciki ko tere ba a tsaba. ya kuma barewan ya mutu hal hafizu an malik fihi shay'an ko ka karanta wani abu a cikin ka da maliku قال ابن القاسم كان hafizu amma مالك fi shi'a ba riko komai ba daga maliku walakin ara amma ina ganin an yi dumana shi daga ɗan ƙafi muke ina ganin wannan barewa da aka fa duk da ba ita aka sawa ba ta shiga ta mutu ko ya mutu to zai biya li'annahu fa'ala shay'an liyasi da bihi tunda ya yi wannan abu don farauta da wannan abu a gaba bihiyar saido do, ta zo ta fada ta halaka dama wannan saikon da an sa shi ne duk abin da ya shiga ciki da ya yi rayu kuntu na ce masa ma fa'alahu lis-sibai to ai wannan ya shi ne saboda mugayen dabbobin can la da sai فكيف يكون جاد عليه الجزاء جزاء زي بيا وقد كان جائزا له كنا على النجري شيء حرام هذا حجي كده ما انا مو قاعد تبوبي ان يكشف بقومي أن يجعله للسبع والدئب قال لأن مالكا تبود مالك ياتي قال لو أن رجلا حفر بئرا da dai a ce fi manzilihi a gidansa ya sarikin din barawo ce kana da wata kwana barayi na ga ɗan kwararar da suke biyowa su biyo shi ke nan daga ta yi kakari inda zai tsullo daga sama ya zarce yi da zarce cikin rijiya أو عمل في wani abu a gidansa أبو أجدانسا ليكلف به الثالث ya kaga yanzu irin wutan nan da ake sawa ko ana an sa na kewaye gidan da wuta yana cigowa, yana gaggawa wata biyar waya zai tafa ya abin nan ba ya kame nan to irin wannan kawar abihi samu fi tsari. wani zai zo ya fada a ciki ba farawon ba ra'aitu banuna malice na ganin zai biya da diyyati dare ba da diyyarsa inda ba da ganganyi ba ballan za a jin masa hukuncin gisafi kanto wa hal yara malik shin maliku na ganin a an yadda mana diyata sare? dawo baya ko ya farawa, an haka a farawo ne kila ma kwanuka zai iya wani abin jirgi ba ce ce wani wani za a biya biyan wannan ɓarawun in wasa a fiye fihi kamata ƙala ƙala malikun na'am yadda manu inda ba a yi don ya mutu ba tafsa ya mata a yi ko ya karye ko sai ta zo da ƙara kwana sai ya mutu ce na garin ya biya ya wadatar